وما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون babu wani manzon da ya zo wa jama'ar ta kafirai gabaninka face sai sun karyata shi sun yi masa izgili